الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da ikaduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da tara ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne yammaci na bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ashirin a cikin wannan sura mai albarka suratul ghafir yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da ɗaya wannan kuma shi ne darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم منهم أشد منهم حوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم ardi shin ba za su yi tafiya ba a cikin kasa duru domin su ga kaifa kana aqibatul ladina kanu min qablihim yaya karshen waɗanda suka kasance kafin su ya zama cikin kafaran da da suka shuɗe wanda aka turo musu annabawa ɗaya bayan ɗaya aka saukar da littattafai a zamunna daban-daban dan shirye da su manzannin suka zo mubashirin da munzirin suka yi bishara faranta rai da mai aikin kirki albushir da mai aiki na gari suka kuma razanar da wanda yake aikin karna tare da haka mutanen ba su ji ba su suna yanzu su yi tafiya ban kasa mana su kai su komo gabas da yammacin duniya kudu da arewacinta don su ga kufai na mutanen da. su kai su komo don su ɗauki izina a kan cewa idan yanzu mutum ya kafirce ba zai gagari ubangiji ba irin yadda na da ba su gagari ubangiji ba shi ne ma'anar a wannan ya siro fil ar fa yanzuru kaifa kana atubatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwa kanu su na da sun kasance hum ashadda minhum quwwa su ne mafiya tsananin karfi sama da na yanzu wa asaran fil ardi kuma su suka fi tasiri a ban kasa wajen kakkafa masana'antu da yin gine-gine da haƙo ma'adanai su suka moru da ma'adanai da sauran albarkatun ƙasa sama da na yanzu su suka yi gine-gine manya sama da na yanzu ma'ana irin ci gaban da aka samu a baya a tarihi ya tsara wanda aka samu a yanzu yawa wannan aya ce cikin ayoyin da suke ba da shaida akan haka kuma na ta mai ta mana wannan abin lokacin dangantakar magana ta kama daya daga cikin su ubangiji ta Allah ke faɗa cikin sura ta wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi hakika mun ba su irin abin da ku ne yanzu ba mu ba ku irin sama, wa ja'alna lahum sam'an wa سمعا wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون mun ba su ji mun ba su gani mun ba su kwakwalwa ta tunani duk sun fi moriyar wannan wajen ciyar da duniyar su gaba da tona ƙasa da noma da haƙo ma'adanai da kakkafa masana'antu irin abin da ku ne zuwa ba ku amma da kawai kafirce ma ubangiji wannan din bai amfana da su komai ba to haka ne yanzu idan sun kafirce wa ubangiji su ma abin da aka ba su ba zai amfana da su komai ba ba zai da su komai ba kanu hum ashadda minhu quwwatan wa atharan fil ard sun kasance su na dadin sun fi yanzu karfi malamai suka ce lafazin karfi ya shafi karfi ta fuskar yawa adadin su yan dangi ne suna da yawa sama da na yanzu karfi ta fuskar soja karfi ta fuskar tattalin arzikin kasa karfi ta fuskar dukkan wani abin da ake kiran shi suna karfi a sanada ne na kafuwar daula duk abin da daula ko gwamnati ko kasa za ta samu ta yi karfi Allah ya ba su a shadda min quwwatan wa fil ard amma mai faru fa akhadahum Allah bi dhunubihim sai ubangiji ta ala ya danke su da zunubansu ya halaka su ya dammara su ba su kai labari ba wa ma kana lahum min Allah min waq ba su da wani mai ba da kariya shine waqi daga waka ya ki huwa wakin ba su da wani mai bada kariya ba su da wani birzi wanda zai tsare su min Allah daga azabar Allah ba wata dabara ba wani tsaro ba wani rami na karkashin kasa da za a shiga da a koyewa azabar Allah iskar da ta halakar da adawa ba abin da za su iya sawa wanda zai kare su tsawa da ta halakar da samudawa ba abin da suke da shi wanda zai tokare wannan tsawar ya hana ta samun su da halakar da su haka ambaliyar ruwan da aka halakar da fir'auna da mutanensa ko aka halakar da mutanen wato ainihin annabi nuhu alaihi salam ba su da wani dam ko wata madatsar ruwa da za su su hana ruwan mamaye garin su da cinye gidajen su da mamaye gonakin su da dan su da halaka su shine ma kana da lillahi min zaba zalika bi annahum hakan da ya faru a baya na halakar da su a sakamakon laifin bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat saboda manzannin su sun kasance suna zama musu da hujjoji shine al ko mu'jiza wanda ke nuna gaskiyar manzo cewa da kada ne daga Allah amma tare da haka fa kafaru sai suka kafirce wa manzannin nasu ba su yi imanin su ba ba su karɓi fire da aka zo musu da ita ba fa asadahu Allah ubangiji kuma sai danke su da azaba kamar yadda ke fa kullun akhadna bi dhanbihi fa minhum من أرسلنا عليه حاكم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مكتوب ubangiji ta hada ya ce innahu qawiyyun shadidul iqab lalle shi Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqab ko mai tsananin hukuma ne duk abin da kaga mutum yana yi yanzu ko dan karfin mulki ko dan karfin dukiya ko dan shi dan dangi ne ya saba Allah ya kafirce masa Allah ya kyale gini ba dan ya fi karfin Allah ba sai dan Allah yana da ka'ida ta abin da ake kira al-imla'u yi wa dan adam jinkiri wa umli lahum inna kaydi matin yana da abin da ake kira al-istidraj talala mai kamar su ke sanar tadrijuhum min haythu la ya'lamun amma ba dan ya fi karfin Allah ba duk abin da zai zai ya kare shi kenan karfe kuma ya zama abin tauke ta ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون وقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم على كيد الكافرين إلا في ضلال ولقد أرسلنا موسى حقيقة بنصر أنه موسى عليه السلام بآياتنا دعايوين aya abin da ake nufi a nan mu'jiza wa sultanin mubin da wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam ayoyi dai dai guda tara wa laqad atayna Musa fiha ayatin bayyana fas'al bani isra'ila idda mun ba ta aya dai dai guda tara da ciki akwai sanda da za ta zama macijiya akwai hannu mai kyalle sannan kuma akwai raba teku gida biyu fanfa na kafa kana kullu firqin ka tawdil azim sannan kuma akwai dukan dutse da sandarsa fanfajarat min husnata da aina ta yadda wato ainihin ya ba da idanun ruwa goma sha biyu da sauransu da sauransu kuma da Allah ya bayanin su ya yi idayar su a wurare daban-daban malaman tafsiri sun yi sabani wajen lissafa su ko wajen jeranta su waɗansu su fitar da wani abu banda wani abu waɗansu su gabatar da wani abu akan wani abu amma kowace mu'jiza ce ina fata an fahimta kowace aya ce da ke nuna cewa lallai annabi Musa alaihi salam manzo ne daga Allah ولقد آتينا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وتمن تروس نزوى فرعون وهامان da kuma babban waziransa hamana wa qarun da babban attajirin garinsa wanda shine qaruna yawanci masu mulki kansa tsaya da manyan masu kuɗi a gari fa lokacin da annabi Musa ya zo da hujjoji wanda ta gagare su ita hujjar da zo da ita faqalu su suka ce sahirin kaza wannan mai sihiri ne ko makareci ne in ba sihiri ba dan mai zai jefar da sanda da zama macijiya dan mai zai sa hannu cikin hamata ya fito da shi mai rinka yin kyalli wannan sihiri ne tsafi ne haka suka taru suka ce wato ce fir'auna da hamana da qarun wannan yana dukkan su sun zamani guda lalle annabi Musa yayi gobarmaya fir'auna kada ya dace kyalli mutum da shi ya zai da shi to balle sanar da babban wazirin sa amana sannan kuma ga wani babban mala'un gari shi kuma karuna dukkaninsu kuma haka suke to kuma dukkaninsu suka haɗewa a nan musa kai ki da mutanensa adadin mutanen da dama can yan kaɗan ne su a garin sannan a cikin su kuma masu imanin ba duka bane ba to in ba dan taimakon ubangiji ba aka ka san babu yadda annabi musa zai bi fa kana sahirun kazzaba falamma ja'ahum bil haqq min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajen mu inda Allah qalu sai suka rika cewa mabiyansu ukutulu abna allazina amanu ma'ahu ko rinka karkace ya'ya maza na waɗanda suka yi imani tare da shi wa tahyu nisa'ahum amma ku da ya'ya mata ku sa su karkashin kangin bauta wa ma kaidul kafirin illa fi kaidun fir'auna dabarar fir'auna ba ta kasance ba face a cikin bata domin shi yayi wannan dabarar ne dan saboda ya raunana annabi Musa alaihi salam ya raunana mabiyansa wato dabara ce ta cewa ya karanta a tarihi ko ya ji a tarihi cewa Isra'ilawa ubangiji ta'ala ya amsa kabilarsu da annabawa da masu mulki an gane ko Allah madaukakin sarki ya sa masu mulki a cikin ya sa annabawa a cikin su kamar da aya ta nuna cikin suratul ma'ida to duk da cewa su kularu ne a kasar Misra sai yake jin tsoron idan suka yi karfi za su samu mulki domin dole wata rana idan suka yi unguwa guda suka yi karfi za su ce a ba su da gaji su ko hakimi nasu ana nan ana nan in suka yi ƴaƴa suka hayayyafa da yawa suka yi dangi to kuma za su iya warewa su suna buƙatar masarautar su to hakan kuma ra'una na mulkin fir'auna ne shi ko baya son haka to ya zai ya magance haka shi ne a sanya ka'ida duk inda aka yi sun haifi ɗan namiji a kashe shi mata kuma kar a kashe su a sa su bauta dan mata duk yawan su ba za su iya razanar da daular ba eh, amma in akwai maza su suke ɗaukar makami a yaƙi su ce za su yaƙin kwatar yanci to wannan ne siyasar fir'auna dan ya rage population din banu isra'ilawa ko kutulu abna allazina amanu ma'ahu wasta'ayu nisa'ahu ubangiji ce to wannan dabara da fir'auna yi wanda yana nufin cewa ita ce za ta kai su bacci ta hana bani isra'ilawa karfi wannan dabarar ba za ta kai su bacci ba wa ma kaidul na illa Ya dalal kaidin kafirai dama kaidi abinda ake nufi da kaidi dabara makirci kulle kulle wa ma kaidul kafirin kulle kullen kafirai bai kasance ba illa fi dalal fati a cikin bata ma'ana fati a cikin halaka to kaga wannan aya tana wurin tana nuna mana cewa lalle sababin kace ƴaƴa maza na banu isra'ilawa ba wai dan jin tsoron za a samu ne mai mulki da zai zo ya kwace mulkin fir'auna bane ba dai idan wannan ne ai kafin haihuwar annan Musa a rika karkace su sannan bayan kuma gashi kuma an haife shi ya zama manzo kuma an ce a ci gaba da karkace su wannan yana dan idan idan magana jin tsoron ruwan wani annabi na cikin jari da yaro da haka ci gaba da kashe sauran ba ya da amfani dan annabin ya riga ya yi ya bayyana wato kenan ta ga kissar da yawanci ake bayarwa a wajen tafsiri cewa waɗansu sa ne suka ce da shi za a haifo wani jariri cikin Bani isra'ilawa zai zama shi zai kwace ka. to wannan ta sa sai ya sa aka yi rijista dukkan mata yi masu ciki da mata ne ta samu juna biyu sai a rijistan ta kuma ana dakonta in ta haifi jariri musu sai a kashe in ta haifi sai a kyale ta gudun ka a haifi jaririn da zai zo ya gallabe shi to inda wannan dalilin ne to ai ga jaririn ya riga har ya girma kuma a gidansa zai ci gaba da kashin sun wannan dalilin ne a sai dalili dai shine dalilin da muka ambata shine dalili na rage population din da haka idan ana so a suce ku sai a rage adadin yawan ku a hana ku haihuwa a hana ku kaza a haifar da yaki a karkace waɗansu daga cikin ku a yi kaza a yi kaza dan in ana ganin in kuna da yawa za ku yi barazana to wannan siyasa ce ta fir'aunan ta da kuma har yanzu turawan duniya suna binta rage population din mutane dan a cigaba da mai su bayi dai idan mutane za su yawa to komai rashin karfin su na fuskar tattalin arzikin kasa to za su yi karfi kuma in da akwai yawa to akwai karfi domin karfin yakan taimaka wajen yaki yakin kwatar yanci da mutanen Algeria suka yi sun yi hasaran sojoji na musulunci ɗaiɗai mutum miliyan amma karshe kuma sun kori faransa sun kwafi yanci in mutane ba su da yawa aka ce an kashe miliyan a cikin su miliyan ragowa yanzu kamar kuwait idan an ce an kashe miliyan kasar gaba ɗaya ta tashi daga aiki domin dukkan kasar mutum dubu ɗari takwas zuwa dubu ɗari tara su duka da mai mulkin da talakawan da soja da ɗan sanda da mai noma da ɗan boko da ɗan arabiya ma'ana ba su kai da na lokacin ba to wannan wa za su tsokana da yake shi yasa da saddam ya tashi mai kasar yi ne dai kawai ya bukata ya ma mai kasar to kaga irin waɗannan ba za su ba za su iya kai labari ba sai sai jin jingina da wani amma in jama'a suna da yawa to za su iya kafa kasa shi yasa turawa suke jin tsoron yawa ko musamman yawa da kasashen musulmi duk siyasa su ta rage adadin mutane ta hanyar allurar rigakafi ta hanyar siyasar haifar da yakin cikin gida tsakankanin mutane da sunan addini ko da sunan kabilanci dukkan su wannan suna yi ne don su rage adadin al'ummar musulmi idan a asiya ne ba sa jin tsoron kasashen laraba gaba ɗaya don ba su da yawa kasashen yankin gulf guda shida din nan da saudiya da kuwait da united arab emirates da qatar da kuma oman da kuma ina bahrain waɗannan kasashe guda shida gaba ɗayan su fa ba su kai arewacin najeriya ba yawa ba ya faɗin ƙasa ba mutane dukkan su ka hada kuma ba za su wuce al'ummar jihar Kano ba ka hada shi duka gaba da da wuya na su ka al'ummar jihar Kano ko ka hada da Kano da Yankawa ba za su kai haka ba su shi sa Amerika ba ta jin tsoron wannan yankin gaba ta tana jin tsoron Indonesia da Malaysia Indonesia akwai yawa Malaysia ma akwai yawa sannan kuma akwai musulmi masu yawa sannan akwai ilimi na cigaban zamani a afirka suna jin tsoron egypt don egypt akwai yawa sannan akwai ilimi suna jin tsoron najeriya najeriya akwai musulmi masu yawa duk da cewa akwai tsarin ilimi amma ana tasowa akwai matasa to wannan abin suna jin tsoron to shi yasa ko dai sai haifar da rikicin cikin gida ta tsakankanin mutane da faɗin cikin gida ta tsakankanin mutane dan ku kace kanku ku rage yawan kanku ko kuma dai abu kowace dabara da makirci da a rage population ɗinku tarko ku razana wato ga kenan siyasa sai fir'auniyya tun da to yadda fir'auna Allah ya ma kai kafirin kafirina illa fi dalal da to su ma a yanzu in ne zo ma kai kafirin illa fi amma idan mun tsaya akan gaskiya mun nuna gaskiya muke cikin imani akwai wata magana ta wani marubuci Abbas Mahmud al-Aqad yake yi rubuce rubuce kan adabin larabci da sauransu amma yana da hikimomi cikin waɗansu maganganunsa yake cewa ƙarya duk inda take ta cancanta ne da rushe ita kaɗai da kanta amma wane ne ya cancanta ya ci nasara akan ta shi yake bukata wanda ya cancanta ya ci nasara akan Shi ne mutumin da shi gaskiya ta gama masa jiki a su da maganganunsa da ayyukansa to wannan ya cancanta ya ci nasara akan karya. duk yawanta duk karfinta duk makamashi da suke ji a hannu bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa zahir wa lakum al walu mimma tasifun abinda yake bukata mu zama gaske a cikin komai cikin maganganu cikin ayyuka cikin aqida mu zama gaske a sana'a mu zama gaske a kasuwanci mu zama gaske a ilimin boko a ilimin zamani a komai mu zama gaske kafirai ba za su iya mana komai ba domin idan muka zama ƙarya to za su yi amfani da rubarukon cikin mu ne don su karya Allah ta yi Allah ta yi قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه قال موسى إني عذت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون فرعون يجد متعننسا ذروني أقتل موسى اجعلني ne zan kashe Musa haka ya faɗa wani da urabba ya kira ya ubangiji nasu ne ba shi kariya yake rayu shi ka ji tsananin kafirci inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron ya canja muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasad ina jin tsoron ya bayyana da fasadi a ban wa wannan shine dalilin da raka nan Musa kar annabi Musa ya canja mutane addinin su sannan kuma kar ya haifar da fasadi a ban abin da ya raba suke cewa ramatni bida'iha wa sallat wato ta ta mun laifin ta sai ta mun daga cikin laifin ma'ana shi ne fa wanda ya musanya wa mutane addini addini ne sutura na musulunci ya canja musu shi da kafirci wai kokarin annabi musa na dawo da mutane kan daidai sai ya fahimce da cewa shi ne musanya addini sannan kokarin shi na dawo da mutane kan gaskiya da adalci wannan kuma shi ne fasadi a ban kasa inni akafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasada wanda a cikin zuciyarsa ya fi kowa sanin cewa lalle annabi Musa ba fasadi ya zo da shi ba gyara zo da shi kuma ya fi kowa fahimtar cewa annabi Musa alaihi salam abin da ya zo da shi shine addinin gaskiya dan ya rushe addinin karya amma shi yana wayo ne da kalmomi na yaudaran mutanensa dan ya raina hankalinsu dan su tsaya shi fada da annabi Musa alaihi salam domin idan da zai ce musu kawai zan kashe shi dan shi annabi ne za a ce a ah, to dan me za ka kashe shi na annabi amma idan yayi kokarin nuna mabarnaci ne zan kashe shi dan in raba ku da kaya dan in raba ku da matsalarsa annabi ma za su ba shi goyon baya وقال موسى في أن موسى wa السلام يقول إني أزت بربي وربكم آه وقال موسى إني أزت بربي Musa أن موسى ni na fake a wurin ubangiji na ubangijin ubutu na nemi fakewa na nemi kariya daga Aga ya wato na nemi fakewa da ubangiji na ubangijinku mahalicci na mahalicinku ne zai tsare ni shi zai bani kariya min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar karshe ba bai imani da ranar hisabi ba malam yake wa lam yusammi fir'aun bai ambaci sunan fir'auna ba bai ce ba qultu bi rabbi wa rabbikum min fir'auna na fake wurin ubangiji na ubangiji ku ya kare ni da sharrin fir'auna sai ce min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmi hisab da bai imani da ranar sakamako ba wato bai ambaci fir'auna ba ta hanyar suna bal zakarahu bi wasfin ya'umuhu wa ghayruhu ya ambaci shi da sifar da ta shafe shi ta shafi sa min al-jababirati daga sauran wato masu mulkin da suke jabberanci a ban kasa da zalunci li ta'mim al-isti'aza domin isti'aza din ya kasance ya nemi kariya ne ga kowa ga dukkan wani azalimi shi yanzu ya san fir'auna banda fir'auna kuma ko dan sa azaliman dalili ba lalle bane ya san su a cikin ilimin Allah na gaibu ya san su to kaga sai ya kare sharrin wanda ya sani da kuma wanda bai sani ba to haka kullum ake so idan za ka yi addu'a ka nemi ubangiji ta'ala ya tsare ka sharrin da ka sani da kuma sharrin da baka sani ba in zaka takaita wajen neman kariya da neman sharrin da ka sani to tsakanin sharrin da ka sani da wanda ka jahilta wanne ya yawa wanda ka jahilta ce yawa sannan tsakanin suke bakin ciki da kai a ɓoye wanda baka san su ba da waɗanda suke kin ka suke bakin ciki da kai a ɓoye wanda baka san su ba su a suka fi yawa na goyi sun fi yawa to idan ka nemi tsari ga nasarori kadai ba tare da na koyon ba Ta bi ka buru ta kofar a buɗe a in shigo maka sanan amma idan kace ya ubangiji kare ni sharrin wanda na sani da wanda ban sani ba abin da na sani da wanda ban sani ba sharrin makiyin fai da na koyi shi kenan ka ka ka bakan damiyar addu'a da neman kariya da neman tsari ta ko ina sai Allah ya kare ka sharrin waɗanda ka sani da wanda baka sani ba قلت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب sai ce وقال رجل مؤمن cikin banu isra'ilawa bane wannan shine abin da zahirin alqur'ani ke nuna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu wani mummuni daga cikin zurriyar fir'auna daga cikin kabilar fir'auna kaga kabila bata hada su da annabi Musa ba amma tare da haka yayi imani da annabi Musa yaktumu imanahu yana koyi imaninsa an gane kamar yadda nake wannan shine zance mafi fitowa fili akwai malaman tafsirin da da suke cewa a cikin zancen akwai at-taqdim wa ta'khir yadda zance yake wa qala rajulun mu'minun yaktumu imanahu min ali fir'auna wani mutum mummuni wanda yake koyewa mutanen fir'auna imaninsa sai yake wato mummuni yana koyewa mutanen fir'auna imaninsa kan mutanen fir'auna su gane shi mummuni ne ma'ana shi ba cikin ali fir'auna yake ba yana koyewa mutanen fir'auna imaninsa ma'ana shi yana cikin banu isra'ilawa ke haka wadin kuma lawan tafsirin suka ce amma kaga idan kai haka sai kai takadimin ta ce wa qala rajulun mu'min yaktumu imanahu min ali fir'auna kaga takadimin ta ce kon gaba kon baya wanda al-aslu fil kalam shine ya kasance babu takadimin ta ce ba a koma zuwa da da tasiri sai an samu karina babba a nan babu ita dan haka dai lalle wannan mutum kifte ne cikin mutanen fir'auna yake to kuma an yi sabani menene sunansa malike wal asahu an nasmahu shama'an mafi ingancin zance sunansa shama'an ala wazni salman a bisa ga wazanin kalma ko fikelin awan kalmomi na salman wato kenan fa'alan anan salman zai shiga a nan sham'an zai shiga to amma cewa sunansa sham'an ɗaya ce cikin maganganu na malamai wadan suka ce habibun najjar sunansa habib an-najjar da wanda suka ce sunansa sham'an da wanda suka ce habibun najjar ne dukkanin su isra'iliyat ne ba hujja a kansu ko cikin qur'ani ko cikin hadisi abinda Allah ce rajulun mu'minun bai so ya bayyana mana sunansa ba ba hadisi karara da yake sunansa wani babu wata aya da ta fito da sunansa wani mutum mummuni siffar ita ce imani ita ake so kai koyi da ita amma ba sunansa ba Me zai da mutum sunansa sham'al sai aka waye gari ka sa a ɗanka suna sham'al mai yi ribata da shi amma rajulun mu'minan mutum ne mai imani sai kai kai kokarin ka zama mai imani irin nasa danka ya zama mai imani irin nasa wanda kake wa tarbiyya ya zama mai imani irin nasa baka san shi baka san sunan ba amma ka shi moriyar sifar da qur'ani ya siffanta shi da ita akwai amfani ko babu akwai amfani wanda ake bukata siffantuwa da sifar mutanen kwarai ba sanin sunayen su ba an gane ku dan hikimar kawo kissa shine dan mutum ya dauki izina ka ga mutumin kirki ka yi koyi da kirkin ka ga mutumin banza ka kaucewa aikin banza din laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusra babban abin da ake bukata cikin kissar mutan da ibra izna daukan wa'azi daukan gargadi wannan ne abin da ake so ba ka kotar da yunwa ka ba ta san jin labari wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. suka ce wa kana sahiba sirrihi wa ciki, ya kasance ma'abucin sirrin fir'auna mai ba da shawararsa wa huwa allazi ja'a min aqsal madina shine yazo daga can gari daga nesa wa ja'a min aqsal madina rajulun yasa وجاء من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وتشين يزود كان يسعى دنيا جرجتي أنه موسى شوى إن الملأ يأتمرون بك كما يدعك أنبتا وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروي حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الصديقون حبيب النجار مؤمن آل فرعون مؤمن آل ياسين كي ومؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله واسمه حزكيل والثالث أبو بكر الصديق wannan hadisi da malai ce ruya an ruwaito kalma ce da malaman hadisi ke amfani da ita dan nuna abin da aka rawaito hadisi ne da'ifi inda ya inganta abin da yake cewa a siddiquna waɗanda suke da siffa ta siddiqiyya sune habibun najjar wato wani mutum da ake kira habibun najjar mu'minu aliyatin mu'minin nan da Allah ya kawo kissar ta suke suratul yasin wa mu'minu ali fir'aun da kuma mu'minin nan na mutan fir'auna wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna allazi kana wanda yace da mutanansa ataqatuluna rajulan an yaqula rabbi allah wasmuhu hizqil sunan sa hizqil daga nan wa salisu na ukun su Abu Bakar bin Siddiq ina sai na Abu Siddiq amma wannan hadisi da yake ne ba tabbata san hadisi bane ba da a ce ya tabbata to da ya ya nuna lallai sunan habibun dajjal ba na mumin ali ba ne ba a'a na wancan ne cikin wani mummuni cikin mummunan da ubangiji ta'ala ya ambaci wata alƙarya da aka tura musu manzo biyu da karshe aka kara da uku Wannan وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم مسلمين فكذبوهما فعززنا بثالث kaga wani gari da aka tura manzanni guda uku duka sai da su ba wani mutum ya imani yake gargadan mutanensa har a karshen maganar maganar take cewa ya laita qawmi ya'lamuna bima ghafara ne rabbi wa ja'alani zuwa karshen aya to kaga wannan shi ma waɗansu na cewa sunan sa habibun najjar waɗansu ce wannan ne habibun najjar da wannan din da wannan dukkan su isra'iliya da ba inda aka tantance sunan su wannan hadisin ba ingantacce ne. dan haka dai yaran uwa babban abin da ake nufi da wannan kissa wani mutum mummuni cikin mutanen fir'auna ya zo yana gargadin fir'auna da mutanensa yace da su a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum hakika gashi kuma ya zo muku da hujjoji daga wajen ubangiji wa in yaku kaziban fa Alayhi kazibu ya in ya zama makareci to kariya akan su kawai za ta koma ba bukatan sai kun kashe shi wa in yaku sadiqan in ko ya zanto mai gaskiya cikin abin da ya faɗa yusibukum ba'du allazi ya'idukum wani saki na abin da ya faɗa yake muku alƙawari lalle zai sauka akan ku min al'azabi na azaba inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab ubangiji ta'ala baya shiri da duk wanda ya kasance musrifun mai israfi shine ƙetare iyaka kazzabun sannan ko makarici lafazin israf na nufin mujawazatul haddi ƙetare iyaka akan ambaci al-israf a babin ciyarwa ana nufin almubazzaranci da haka Allah ya tuffanta bayani da cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama sannan yace wa kulu washrabu wa la tusrifu al-israf in babin ciyarwa ne ana nufin almubazzaranci sannan aka ambaci al-israf a cikin alqur'ani ana nufin wato sakaci da wajibin da Allah ya dora wa bawa ko kuma zakkewa haramun din da Allah ya haramta wa bawa duk wanda ya sakaci da sallah ko ya sakaci da azumi ko zakka to wannan a'i cewa asrafa wato yayi israf sannan kuma wanda ya zakke wa zina ko sata ko wani abin da Allah ya haramta shi ma za a iya cewa asrafa shi ma dai yayi israfi shi yasa Allah ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kaga an ce asrafu ala anfusihim وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إسرافنا في أمرنا سكتن da muke da wajibi ko kuma zaccewa wani haramu bayi na gari suna cewa ubangiji gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da takaci cikin lamarinmu wato mun takaci da wani wajibi wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin kaga israf na zuwa da wannan ma'ana sannan al israf yana zuwa da ma'anan shirka da kafirci an gane ko wa annal musrifina hum ashabun nar lalle kafirai su ne ma'abuta wuta an gane ko kaga al israf an gane ko wa kazalika najzi man asrafa ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى من أسرف وندي كافر فيه يكري سأبين من زنيوتك زي ولم يؤمن بآيات ربه بي إيمان بآيات أبنجي با كان كلمة لم يؤمن يمن أسرف بمعنى كفر كنن وأسرف وأهلكنا المسرفين أنا نفهم الكافرين ذاك بلفظ الإسراف يا دنجنتي إلى يزو دنجنتك بغنى ناس ساكباكي معنى المبذرين dangantakar magana ce kuma za ta sa ka bashi ma'anar mai sakaci da wajibi ko zakewa wani haramun wato fasikanci kenan sannan dangantakar magana ce za ta sa ka bashi ma'anar mai kafirci ina fata mun fahimta a nan da yake inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab kaga musrif anan lalle kafiri kenan wanda ya kafirta Allah ba ya shirye da duk wanda ya kafirci Allah ba ya shirye da duk wanda yake mai yawan kiriya sannan yace ya qaumi ya ku mutane na lakumul mulku yawma a yau ga mulki fa a hannunku zahirin fil ardi kuna masu rinjaye a ban kasa kuna gudanar da mulki mulki yana hannunku kuna yin abin da kowa gada ba kaga fadin su cewa ya kauni ya nuna cewa lalle yana cikin mutanen fir'auna fi bakifte ne lakum mulku al-yawma zahirin fil ard yau fa Allah ya danka mulki a hannunku kuna masu rinjaye a ban kasa kuna gudanar da mulki yadda kuke so faman yansuruna min ba'athillahi in ja'ana wa zai tsare mu daga azabar Allah in azabar Allah ta zo mana sakamakon yunkurin kashe annabi da kuke yi sakamakon maganar da kai fir'auna ka faɗa cewa garuni aqatul mota, da rabba baka jin tsoron wannan mulkin nasu ya rushe baka jin tsoron ni'imar da muke ciki da daular da muke ciki da karfin tattalin arzikin da muke ciki da siyasa duk wannan baka jin tsoron ya rushe in azabar Allah ta zo mana kuma yin surna min ba'atillah wa zai ba mu tsaro da kariya ya taimake mu min ba'atillah daga azabar Allah in ja'ana in azabar ta zo mana haka ya faɗawa wa mutane dan jan hankalin yana magana da fir'auna yana magana da gowar mutane suna bi dan idan ma fir'auna bai yarda ba to Allah kalli ya farauci zukatan masu saurare cikin sauran mutane kaga yana magana cikin hikima da fasaha da suka ce za a gane hikimarsa lokacin da ya zo yana magana ya mani da annabi Musa amma bai nuna ɗari da annabi Musa ya zo da gaskiya ba sai nuna cewa in yaku kaziban fa lai kadibu wa in kun ba yusulkum babu ya yabukum in ya kasance ƙarya ya zo da ita to ai ƙarya sa kansu za ta kare in ko gaskiya ya zo da ita to wani abin da ya faɗa fa zai same ku zai iya samun kudin har yanzu ana gurin suka ce akwai hikimar zance sai ya fara gabatar da ƙarya a madadin gabatar da me gaskiya bai ce ba in yi ku sadikan da fali sai ce in yi ku kaziwan fali ki kazibu sannan sai in yi ku sadikan suka ce duk wannan dabara ce ta koyi sawu to tun da ake yaksubu imanu ai ko imanin sai shi idan ya fara gabatar da gaskiya za a ce ah ya aka yi yana da gaskiya amma sai fara gabatar da mai kariya kaga anan kamar yayi tarayya da su amma da karshe yace wa in yi busadiqan kaga yazo inda ya saba da su yusibukum ba'd allazi yu'idukum wanda sakin abin da ya faɗa zai same ku a'a to suka ce anan gurin sharadin da ya faɗa bai yi masu da jawabin ba domin da ya kamata ya ce in gaskiya ya faɗa to duk abubuwan da ya faɗa sai sun faru gare amma sai ce in gaskiya ya faɗa to wani abu cikin abubuwan da ya faɗa za su faru gare ku na suka ce duk dabara ta koyo su ta koyo kawo don kar a gane waɗansu malaman suka ce a'a abin da yake nufi da ya idu kuma yana nufin abin da annan Musa ya faɗa in gaskiya ya faɗa to wani sashin abin da ya faɗa zai same ku a nan duniya wani sashin kuma ba sai a lahira shi ne za a zai ladzi duku don ba duka za a tara muku ba a nan gidan duniya za a yi muku azabar duniya daban sannan azabar barzahu ta bayan an mutu kafin a tashi kiyama kuma ta zo sannan kuma azabar ranar tashin kiyama kuma ta zo kaga nan ba ta zo kenan ala babu amma akwai malaman lugha da suke cewa akan ce ba'du ana nufin kullu dan haka sai zan to sa wa in yaku sadikan yusibukum kullu alladhi ya'idukum amma sai ce al ba'du li anna al ba'd ta'ti bi ma'na al kull fil lughah al arabiyya inna al umura idza al ahdath dabbaraha dun suyukh tara fi ba'daha khalala haka ne ce innal umura idan ahdathu dabbaraha dukkan lamari idan an danka ragamar gudanar da shi a hannun yara ƙanana wanda ba su da ƙwarewa a rayuwa ba su da experience din rayuwa tara fi ba'dha kadala sai an samu cikas a ciki sai suka ce abin da yake nufi fi ha ya ne ce kulliya gaba ɗaya sai an samu cikas a ciki ma'ana dai ba'du suna zuwa da ma'ana al-kullu amma dai bayan da wajen farko cewa yana nufin azabar duniya za ta same ku kafin ta lahira kila shi zai fitowa fili sama da ake alkullu kuma ana ba tunda kullu kullu ce ba ku ba ku ya qawmi lakum al alyawma zahirin fil ard faman yansur an ba'ti Allah in ja'a to dai kai wannan magana anan qala fir'aun sai fir'aun yace ma urikum illa ma ara wallahi ba abin da nake sanar da ku sai abin da ni na sani a cikin zuciyata ne ke wa yuridu an yubaddila dinakum ba kariya ke ba aw an yura bil ardi fasad ba kariya ke ba abin da nake da masaniya ne a kai ai a gidana ya tashi kaga yana son ya rushe magana da wani ya zo yana da karfin hujja zai ga mutane sai fir'aun ya fito a matsayin mai nasiha ma uriku illa ma ara wallahi ba abin da nake sanar da ku sai abin da na sani domin a ara a nan gurin ru'ya dama irin jita cikin larabci ko ru'ya basariya ko ru'ya kalbiya ru'ya kalbiya da ma'anar ilm ru'ya basariya da ma'ana gani ido ma urikum wallahi ba abin da nake sanar da ku illa ma ara sai abin da na sani ba wai ba abin da nake nuna muku sai abin da ni ma na gani a'a abin da na sani ne nake sanar da ku wa ma ahdikum ba abin da nake shirye da ku zuwa gare ki illa sabilar rashad face ta farki da shari'a a yi kashe annabi shi da kafin kishiya da za a kyale mutane kowa da da'awarsu da azalimi ce da awarci fi kowa adalci da za a kyale mutane da da'awarsu da fasiki ce da awar ya fi kowa kirki amma Allah ya sa idan mutum yace ne kaza ne kenan sai Allah ya nuna mutane cikin maganganunsa da ayyukansa su gane ƙarya yake ko gaskiya yake ba ta bukatar sai ka ce ni mai gaskiya ne musamman in kana yin wani abin da za ka fito fili jama'a su ganka kai malami ne na addini kai mai mulki ne kai mai mukami ne jama'a ne za su gane mai gaskiya ne ko makaranci ne jama'a ne za su gane mai adalci ne ko azalimi ne jama'a ne za su gane yaya kake shi yasa babu katar sai ka ce me ka ne sannan ba katar lokacin da za ka faɗa sai ka rantse jama'a ne za su gane cewa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ina fata mun fahimta ga nan da yake ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad yana kokarin ya koyi zalincin sa ne amma kuma ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kare shi kamar yadda yazo a cikin wadansu ayoyi daban cewa dai fir'auna ya ta kowa sanin cewa annabi Musa adami ne annabi Musa shi da dan uwansa gaskiya suka gure ta dan Allah ce falamma da'atun ayatuna mubsiratan qalu hadha kishir mubin wa jahadu biha wa tilka anfusum sun yi musu da ayoyin a gili amma a zuci sun yi dalilai annabi Musa kan gaskiya yake amma sun yi haka da gurman dan zalunci wa uduwan da san su cigaba da rike mulkin su da mukamin ba ta san su kuma shi yasa lokacin da annabi Musa ya ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair ai kai fir'auna ka san cewa ba wanda ya saukar da waɗannan hujjoji da na da da mu'ujiza, dangin mu'jizozi da nazo da ba wanda ya saukar da su illa rabbu samawati wal ard ba sai ubangijin samai ubangijin kasa shi ya saukar da su ba sa'ir a matsayin hujjoji da dalilai sai fir'auna ya yi bai ce barkani ba kaga ya nuna ya sani wa inni la azunnuka ya fir'aun masdura yace lalle ina ganin kai dai halakacce ne kawai amma dai ba za ka ce ba ka san abin da zo da shi gaskiya ba. a cikin mutane kuma ya faɗa masa haka sai ya shiru bai ce da kariya take da shiga wannan ya ƙara tabbatarwa kan ne hujja a su cewa lalle a zuci ya yarda abin da nan Musa zo da shi gaskiya ne amma yana inkarin shi a fili don cin mota wani fata shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari urwa ibn zubair Allah shi kare da gare shi yaje wajen Abdullahi bin Amr bin al-As yace da shi a saninka wane yini ne mafi tsanani da annabi ya taba shudewa a cikin rayuwarsa Abdullahi bin Amr bin al-As yace zai iya tuno cewa lalle wata rana a Makka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana sallah a farfajiyar Ka'aba sai Uqba ibn Abi Mu'ayyid ɗaya daga cikin manyan kafiran Makka ya zo ya sanya tufafin da ke jikin annabi ya zarge wuyansa da shi ya shaƙe shi khanaqahu khanaqan shadida ya shaƙe shi shaƙewa mai tsanani annabi bai na cikin sallah bai zama har gaba ba yace ana cikin wannan hali sai sai ibn Abu ya zo a guje ya kama hannun shi ya furge daga jikin annabi ya jiddiga shi tura shi gefe guda yace ataqatuluna rajulan an kula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wato sanan abubakar ya maimaita wannan kalma da mu'minu ali fir'auna ya faɗa wato kenan kalmar da wancan mummuni cikin mutanen fir'auna ya faɗa wa fir'auna lokacin da fir'auna ya ce zaro ne aka fi musa wani da rabba sai sai na abubakar ya maimaita ta ga ukuba ibn abi mu'ayyid wato kaga tarayya da juna ta fuskar ne imani da yadda sai na abubakar ya bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ya ce mai aya ta gaba وقال الذي آمن يا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل قوم وعاد والذين من بعدهم وما عباد ويا قوم السناد يوم تولون مجبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وقال الذي آمن سيوان مسلم إيماني يفتاك سوى يا قوم يا قوم ثانينا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب lalle ni ina ji muku tsoron kwatankwacin yini na kungiyoyin kafirai yini irin na adawa yini irin na samudawa yini irin na irin na waɗansu kafirai da suka wuce a baya waɗanda aka halakar da su yace ina ji muku tsoron wannan ya nuna yana da ilimin tarihin mai ya wuce a baya cikin annabawan da suka zo kafin annabi Musa alaihi salam mithla da abi qaumi lut ina ji muku tsoron irin halin da ya samu mutanen annabi Nuhu alaihi salam da ubangiji ta'ala halakar da su ta hanyar ambaliyar ruwa wa ina ji muku tsoron irin halin da ya samu adawa arsalna alaihim ar-rihla aqim ma tadruni fiha atad alaihi illa ja'alahu karramin wadanda ubangiji ta'ala ya aiko da iska guguwa ta halakar da su wa samuda ina ji muku tsoron irin halin da ya samu samudawa wallazina min ba'dihim da sauran ragowan kafiri da suka biyo bayan su a tarihi wato kenan kaga amfanin karin don wannan kyakkyawan karfi ya tabbata a gare ka da haka yake tunatar da su wannan wa mallahu yuridu liman lil ibad ubangiji bai zama mai zalunta bayi ba idan har kuka yi abin da azaba ta shafe ku to Allah ba zaluntar ku yi ba sakamakon mummunan aikin ku wa ya qaumi ya ku mutane na inni asafu alaikum yawmat kana ni ina ji muku tsoron yinan nan na kiran juna ranan da zaka kira ni ba zan maka amfani ba ni in kira ka ba za ka yi min amfani ba ba wanda zai amfani wani dan jama'a sun kira juna waɗansu malamai suka ce an ambaci ranar tashin kiyama da suna ranar kiran juna saboda yan aljanna za su kirayi yan wuta su faɗa musu irin ni'imar da suke ciki yan wuta su kirayi yan aljanna suna nuna irin takaicin da suke ciki ayoyi sun nuna haka cikin suratul Wana da أصحاب jannati أصحاب النار an qad wajadna ma adna rabbuna hakka dan aljanna za su kira ɗan wuta su ce to mu fa mun riga mun samu alƙawalin da Allah ya mana gashi an gaskata mana shi gashi lalle mun samu kanmu cikin ni'ima fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum hakka shin kuma kun samu abin da aka muku alƙawalin sa na wuta gaske ne da a yi kun ta amma a yanzu abin ya zama gaskiya ko bai zama ba kaga anan yan aljanna ne suka kira ɗan wuta a wani wurin kuma wana da ashabun nari ashabal janna an afizu alaina min alma aw mimma razaqakumullah yan wuta za su kira yan aljanna su ce afizu alaina min alma dan Allah ku dan aiko mana wani abu na ruwa mu sha ko aiko mana da ruwan sha kishi ya san mana kishirwa ta kama mu gogaran mu ya soye aw mimma razaqakumullah ko ku ba mu wani abu ko mene ne cikin abin da Allah ya ba ku na arzikin aljanna na kayan abinci kayan marmari da ni'imomi da kuke ci moriyar su kaga nan gurin nada ashabun nari ashabul janna kan gurin nada ashabul jannati ashabun nar to wannan shine yawmat salat ranar kiran juna tsakankanin waɗanda suke cikin ni'ima da wanda suke cikin wahala da haka ke faɗakar da mutanen sai ni asafu alaikum yawmat salat yawma walluna ranar da za ku juya baya mudubirina kuna kokarin gujewa daga azabar Allah amma kuma ma da kun min Allah min afi ba wanda zai kare ku daga azaba da kula da insani yawma idhin aina al-mafar dan adam zai rinka cewa ina wurin gudu yake a yau ubangiji ta ala ce kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqa babu wurin gudu a yau wurin ubangiji matabbata take yake cewa mutanen sa su wallo za ku goye baya mu dubure ne kuna masu yin kurun gudu amma a wannan lokaci malakum min Allah min afim ba ku da wani wanda ba Allah ba da zai tsare ku daga azabar Allah wa man yudlil Allah fama lahu min had hakika duk wanda Allah ya fitar da shi to ba wani wanda kuma zai iya da shi kenan ya dawo da shi kan tafarkin shirya yace ne wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama زلتم في شك مما جاء حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدين الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبخ الله على كل قلب متكبر Yusuf bai cewa da cewa laƙar za a kuma Yusuf mai kawai bilbaila hakika annabi Yusuf ya zo muku a da bilbaila da hujjoji domin kasar Misra ce annabi Yusuf kuma kuma ya zauna a kasar Misra kuma a nan Allah ya karɓi rayuwarsa ya zo a matsayin bawa da aka tallata shi a kasuwar sayar da bayi karshe kuma ya zama wato ɗaya daga cikin masu mulkin garin har kuma mahaifinsa yi hijira tare da mahaifiyarsa da sauran danginsa wa qala dukulu misra in sha Allah aminin wa rafa abawayhi ala al-arsh wa kharru lahu sujada duk anan cikin kasar Misra ke a nan yana yi har Allah ya karɓi rayuwarsa to a ce wannan yana da tarihin zaman annabi yusuf alaihi salam kuma yana da tarihin annabi yusuf ya yi wa'azi a wannan zama da yi wa laqad ja'akum yusuf min qawlihi bayyinat hakika annabi yusuf ya zo muku tun da kafin zuwa annabi musa bai bayyana da hujjoji kuma wannan ya nuna a tarihi lalle annabi yusuf ya riga annabi musa alaihi salam zuwa min qablu bai ce min qablu a tun da tun kafin yanzu zuwa annabi musa fama kuntum fi shakkin mimma ja'akum bihi ba ku kasance ba cikin shakka dangane da abin da ya zo muku da shi an gane ku hatta idza halaka har yanzu a lokacin da ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa kuntum sai kuka rinka cewa lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula ai Allah bai sai turo da wani annabi ba ya musu an huta haka kuka rinka faɗa ba ku yi imani da shi ba da ya mutu kuma kuka rinka cewa ai ba za a sake turo wani ba cewa da suka ba za a sake turo wani ba a cikin haka akwai yadda da cewa shi annabi Yusuf ne manzo ne daga Allah annabi ne tunda suka ce ba za a saka tsoro wani ba suka ce kun ta tsoro ba sai ai ba za a saka tsoro wani ba ya tafi an huta yace da su kazalika yudillu Allah man huwa musrifun mutta kamar haka ne ubangiji ta ala ke batar da dukkan wanda ya kasance Ka kafiri da ya kafirce mu dokokin Allah murtabun mai shakka a cikin abin da Allah ya saukar na wahayi dan kun duba na a cikin tafsiri malam yace wannan yusuf din wa huwa yusuf ibn yaqub shine yusuf dan annabi yaqub alaihi salam bainahu wa bain musa 400 sana tsakanin sa da nan musa shekara 400 قال السيوطي في تحذيره إمام السيوطي فدا cikin littafin at-tahdir fi ilm at-tafsir wani littafi ne karami haka na ulumul qur'an da yake bayani akan kaidojin tafsiri yana da kyau matuƙa wakila yace a wani kaulin an ce huwa yusuf ibn ibrahim ibn yusuf ibn yaqub shi wannan yusuf din shi ma annabi ne amma jika yake ga annabi yusuf din da ya shahara to amma wannan maganar ba wasu hujja da take nuna ta hakikanin yusuf dai shine annabi yusuf guda daya ba mu da wata hujja cikin alkur'ani ko sahihin hadisi da yake cewa akwai wani mai suna yusuf cikin annabawa banda annabi yusuf dan annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim ina ba ta mutunta da aka tafiya a kan zahirin kalma shi yafi cewa dai annabi yusuf ake nufi ba wai jikokin jikokinsa shi annabi yusuf ba yake da su kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun mustaqim alladhina yujadiluna fi ayati Allah waɗanda Allah yake batarwa cikin masu kafirci da shakka su ne irin wanda suke yin musu da ayoyin Allah aya ta Allah ko dai mu'jiza da annabi ya zo da ita wani mutum ya musu da ita ce sihiri ne irin yadda fir'auna da mutanensa suka ce sandar annabi Musa sihiri ce suka ce kuma abin da yake faruwa ne da Allah ya rinka jarraba su da wadansu bala'ai annabi Musa yayi addu'a Allah ya dauke suka ce nan ma sihiri ne dan Allah ya jarrabe su da fari sai su fage da annabi Musa sai ayi ayi addu'a idan ruwa ya zo kuma sai sihiri sannan kuma ubangiji ta'ala ya jarrabe su da tufana suka ce annabi Musa ya addu'a idan kuma ya addu'a kuma aka ɗauke su ce kuma sihiri ne aka jarrabe su da jini aka jarrabe su da kwarkwata aka jarrabe su da kaza arsalna alaihim tufana wani jarada wal qummal wad dafadi'a wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawma mujrimin amma Allah ya ce wa ma zarihim min ayatin illa hiya akbaru min ba wata aya da muka nuna musu ba ce wanda za ta zo bayan ta fi girma ta fi ta girma amma tare da haka suka ce sihiri ne mahama ta atina bihi min a biya mutasarana biha fama nahnu lakum mu'minin to su ne waɗanda suke musu da ayoyin Allah kan mu'jiza ta kare ta suke sihiri ne bidai sun tsawon da akan ba tare da wata hujja da suke da ita ba wanda ta ba su dama su yi musu da ayar Allah din kabura mata kana inda Allah wa inda alladhina amanu lalle ya girmama kasancewarsu abin ki a wurin Allah abin ki a wajen waɗanda suka yi imani ma'ana kafir cewa ayar Allah abu ne na kyama a wurin Allah abu ne na kyama a wajen dukkan mamuni ne bai dukkan mamuni yana kyamata yaga an kafir cewa Allah yaga an sa masa kishiya yaga an jingina masa da yaga an jingina masa abokin tarayya shine kabura maka fa inda Allah wa inda allazina amanu kazalika yatba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kamar haka ne ubangiji ta'ala ke sanya rufi akan dukkan waɗanda wato ainihin akan dukkan wani mutakabbirin mai girman akan zuciyar dukkan wani mai girman kai sannan jabberi wanda yake azzalimi shine jabberi azzalimi kalmar jabbar shine mai ji da isa to idan an jingina Allah jabbar ya zama sifa ta kamala da haka ubangiji subhanahu wataala ya kuffanta kanka da cewa shi aljabbar ne an fahimta ku amma idan an jingina wa wani wanda ba Allah ba to za ta zanto siffa ce ta zargi dan ubangiji ta'ala shi ne lahul kibriya wa fis samawati wal ardh shi ke da jinjinta da takama da yirar cikakken mulki da ya ihi marfusu kullu sai da haka shi jabbar an gane ko dan jabbar din na ɗaukar ma'anan wanda ke ɗora kare da wanda ya karye. duk wanda ya kare Allah zai tagara masa duk wanda ya kasa Allah zai iya masa duk wanda yake cikin talauci Allah ne zai iya wadatar da shi mara lafiya Allah ne zai warkar da shi matacce Allah ne zai tallafa masa wanda aka fi karfi Allah ne zai iya masa fa sayaktikahumullahu wa huwa tafallahu almu'minu liqital li'annahu jabbar amma idan aka ce wa dan adam jabbar to ya zama kenan azzalimi mai cin zalin mutane mai amfani ko da kuɗi ko da mulki ko da wani abu don cutar da mutane ko da ƙarfin jikinsa don shi cikakken ɗan farauta ne ɗan daba ya cutar da mutane yasa ɗaya daga cikin waɗancan mutane da suka zama da annabi Musa yake cewa da shi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin kaga ana an kawo al jabbar sai a kawo kishin sa shine ne al muslih wanda ne kenan al jabbar ya zanto al muslih inda kishin sa ya zanto al muslih كذلك يطبع الله كما رحمه الله كي يسن يملكني برفي على كل قلب متكبر أكن دكا زوسر ونباوى من جرمان كي جبار سنكما الظالمي واللي كي ظالم سنمتها ثالثا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأصبح أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب wa qala fir'aun sai fir'aun bayan yaji waɗancan maganganu masu ratsa jiki da wancan mummuni yayi a madadin ya bi sai kawai ya kawar da kai shi ya mantar da mutane labarin kamar ma ba a yi maganar ba wa qala fir'aun sai fir'aun ce ya hamanu ya kai hamanu ikila wazirinsa ibn li farhat zai gina ma wani katin gini akan ce asfarhu a cikin larabci da zanto fadi na ƙofar gida ko na tsakiyar gida fili sannan aka ce sarhu a cikin larabci ana nufin dogon gini mai karfi ibn al-yasarhan je ka gina mun wato ainihin wani dogon gini mai tsawo wanda yake mutuka wajen tsawo la'alli ablugu al-asba me yawa zan yi amfani da ginin in kai hanyoyin zuwa sama al-asba ta farki hanya hanya da ke sararin samaniya asbabas samawat sune hanyoyi da ke cikin sama fa asali ila ilahi Musa dan ille ko ubangijin annabi Musa da yake faɗa wa inni la azunnu kaziba ina tsammanin ma ƙarya yake ko an yi gudun na leka ba zan kowa ba wannan wasu dabara na ya mantar da mutane mai wancan ya faɗa kaga ya kamata wancan zancen da yayi ya cewa mai zancen ƙarya take ko gaskiya take amma ƙarfin hujjar siyasa ba zai iya ƙarfafa ba me ya kamata yi ya dauke mutane daga zancen zuwa wani sabon zance na dabar to wannan akwai mai kare ko a yau a siyasar duniya idan kana kallon labarai ana tambayar manyan yin siyasar duniya kan wani abu sai ka kawai sun ɗauki hankalin ka daga abin da ke wasu tambaya suna ba ka ansar wani abin da ba shi ka tambaya ba ƙwararru irin gogaggo irin su bishi da gilaya ko idan yan siyasa suka sa sun matsatsi da an yi mutum tambaya kawai sai ga wata kwana ya shiga wani abu da ya san cewa ba abin da ba shi za ku fita daga iraki ce ai muna nan sai mun ga ranar da ta'addanci ya ƙare wato yana so ya mantar da mutane hasarar sojoji da suke yi kullum da hasarar miliyoyin daloli da suke yi kullum ba zai taɓa ba da ansa akan wannan ba sai ce ai idan yanzu kuka ce mu fita a Iraki a halin da Iraki take ciki to yakin ba ta zai faru kaga ka san da hankali mutane ai yanzu idan kuka ce a fitar da Iraki a halin da ake ciki yanzu to kenan mun yi saranda da in ta'adda kaga kuma wannan wata siyasa ce ta duniya dan ya mantar da mutane hasaran sojojin da suke kullum hasaran dalolin Amerikawa ga mutanen da suka yi tagayyara a New Orleans saboda ambaliyar ruwa da aka yi suna nan har yanzu suna kwana a bukka amma ya dauke kudin kasansu ya je yana kai Iraki to da amma su tambaya sai kauce da yana abin ina fata ku ma'ana ne dan kun fahimta nan wurin fir'auna ko so ke dauke hankalin mutane daga ne abinda wancan mu'minu ali fir'auna ya faɗa kaga magana ce ya faɗa ta gaskiya na ya bayan ta daki daki idan kun bi akwai darasi mai yawa shi wanda ya kamata don mai da'awa ya ɗauki wannan salon magana ɗin shi ne fito da abubuwa na fili na hujjoji a gaban abokin magana ta yadda shi da kanshi yayi yayi ya ture su ba zai iya ture su ba a taka su ne marajin an yi kwallo rabbi Allah yanzu kawai dan mutum ya ce Allah ne wani bangi na sai a kashe shi sai ka ce za ka yi kisa ya kashe wani ne da kashe wani ba cewa Allah ne ubangiji na shi ne laifin da ya cancanta a dokar kasa a kashe mutum kaga fir'auna ya sa a dokar kasar su a constitution din su babu inda suka taba zama suka rubuta cewa dan mutum ya ce Allah ne ubangiji na kashe wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ko ba haka ya faɗa ba ya zo da hujja wa in yaku kaza fa alaihi kadhibu in laifi na faɗa muku wannan to ai zan sai ɗayan biyu ne ko zan to kariya ki ko zan to gaskiya ki in ya yi kariya kan ku ku ba ku ba in ya yi gaskiya kuwa to ai abin da ya faɗa ki nan zai iya samu wannan ko bai kamata zama abokin faɗa ba da Allah ko hujjar su wannan يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين fil الارض فمن man من ذات الله in ja'a cikin duk waɗannan maganganu ne ya qawmi inni asafu alaikum mithla yawm al-azab mithla da aka qawmi nuhu wa adu wata thamud wal ladina min ba'dihim ya qawmi inni asafu alaikum yawm al-salat yawm tuzun bidun ma lakum wa laqad ja'akum yusuf min qawli bi bainati kaga duk hujjoji ne ya tara wanda da fir'auna da yan fada ta ba ya bada ansa a kanku. in aka tashi taron a haka ba tare da wani abu ba to bayanin su sai zanto shine takaddar bayan ta ke kuma wannan sai haifar da sauran mutane kowa ya amfani da hankalinsa da tunaninsa a gida karshen ta ce lalle fa abinda mutum wannan ya faɗa tun da aka kasa ba shi ansa to gaskiya ne kamar da kai mutum samu annabi ya sani imanin shi ne baya to fir'auna haka ke jin tsoro ta kawo wanda yana gama sai ce ya hamanu ibnu bi farhan daga asali da ba da wannan shine take da bayan ta la'alli abdu bil asbab asbab as-samawati fa asala ila ilahi musa wa inni la azunhu kadhiba kalmomi da ita su ba su kai wadancan yawa ba amma yana kokarin su zanto su ne nasu wancan kuma zo ne masu sai zanto da kuma takardar bayan karfin da za ta a kanta Allah ke wa kazalika sujina li fir'auna su'u amal haka aka tsawata wa fir'auna munin aikin yau faɗi wannan magana mummuna cewa wai a yi masa ginin da zai hausa mai leko Allah ko ma ƙarshe sai a yi na tsammanin ma annan Musa ƙarya ke babu Allah da kazalika sujina li fir'auna su'u amal kamar haka ne aka tsawata wa fir'auna munin aikin wa sudda an sabil aka kaukun da shi daga tafarkin gaskiya tafarkin na wa ma kai da fir'auna illa fi tabaq kai da fir'auna da dabarar ta ba komai ke fashe cikin halaka ma'ana in yayi wannan ne dan ya hana mutane yin imani da nan Musa to ba zai tsara ba za su yi imani ko da yake shi wannan mai wa'azi yana da dabara bai yadda wannan magana ta fir'auna ya zanto a kanta za a tashi ba fir'auna yana yi wata magana gari ya janye mutane daga abin da ya faɗa sai ya sake dawowa daga hannu ya ci gaba da magana wa kana وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون فأولئك يدخلون Inzan da ta yi rinƙa suna zina da wannan su saba. Waƙar al-Nabi'a mana mutumin da ya ku bi ni mana. An haɗu kun sabilla Rasha, zan shirya ta gudu a gaban kaga na a fashe abin da yake so ce abin da fir'auna ya faɗa muku ba ta shari'a shirya ni ne ne zan faɗa muku tafarkin shari'a idan ku bi ni ya kaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatud dunya mata wannan duniya da kuke ji da gani kayan jin daɗi ne kankani wanda bai taka kara ya karya ba wa innal akhirata hiya darul qarar lahira ita ce gida wanda yake matabbaci wanda ba ta karewa duniya ko karewa za ta kar ku yadda wani ya nutse ku da duniyarsa dan ku kaucewa lahira ku yi barin lahira man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha dukkan wanda ya aikata mummunan aiki ba za a taka mai da kawai mutum mummunan aikinsa wa man amila salihan min dhakarin aw wanda ko ya aikata kyakkyawan aiki mace ko namiji wa huwa yana mai imani da Allah fa ulaika yadkhuluna al-janna irin waɗannan su ne za su shiga aljanna a wata qira'a yudkhaluna aljanna za a fitar da su aljanna yurzaquna fiha bi ghairi hisab za a arzuta su da dangin kayan alati dangin abinci dangin sutura wurin zama mai kyau na cikin aljanna din fiha a cikin ta gajeren hisabin ba tare da lissafi ba ba tare da lissafi kidaya ba wato kaga yana son ya wata mummunar kalma ta fir'auna da kyawawan kalmomin da zanto da su za a sai ce ويا قوم ما لي أدعوكم إذا النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العدل الأبصار جرم أنما تدعونني إليه دعوة في الدنيا في الآخرة وأن وأن مردنا إلى الله وأن فإنهم أصحاب النار ويا قوم يا قوم تنينا ما لي أدعوكم إلى النجاة nake gare ni dai gashi ina kiran ku zuwa ga tsira da shari'a wa tad'una na ne an-nar ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta ne ina son ku tsira daga wasu ta hanyar imani ko kuna son ne kuma in zo in shiga wuta ta hanyar cewa? Na jarma haka ne kada wani ne ya kafara billah kuna kira na da in kafirce ubangiji wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm in shirkanta masa irin abin da ba ni da ilimi a kansa in jingina masa tarayya in jingina masa kishiya akan abin da ba ni da ilimi a kansa wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ne ku ina kiran ku zuwa ga al-aziz mai karfin iko al-ghaffar mai kuma yawan gafara Haɗa waɗannan sunaye guda biyu lokaci guda ya nuna ilimin ku da fikihun game da addini al-aziz wanda ba abin da ke gagarar sa idan kun kafirce zai iya dankan ku da azaba al-ghaffar wanda in kun shiga musulunci duk yawan zunubin zai yafe muku kaga yana kalmomi na mutuma haka ake son mai wa'azi ya tara irin jari na kalmomi waɗanda kowace hujja ce a karan kanta la jarama anna ma tad'una ilayhi kalmar la jarama suka ce asalin ta a larabci la muhala asalinta a larabci la ba makawa babu ko shakka an anna ma tad'una ni ilayhi wato abinda kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah ba ya tantantar a kiraye shi a duniya ko a lahira duk wanda kuke abotawa ba Allah ba kowa da ne to bai tantanta a kiraye shi ba nan gidan duniya dan ya dawo amfani ko dan ya kare mutum daga azaba wa anna maraddana ila Allah ba makawa makomar mu ne da ku gaba ɗaya zuwa ga Allah ne wa annal musrifin hum ashabun nar ba makawa lalle kafirai su ne waɗanda suka cancanta su gauta a ranar tashin kiyama kaga nan gurin cikin ladabin ka bai fuskantar da kira zuwa ga fir'auna ba dan fir'auna zai so ina ma shi yake wa magana kai tsaye sai ya mayar da abin rigima tsakanin shi da shi sai mutane su zanto sulhu suke musu sai zanto sakamakon taro na karshe shine an yi sulhu tsakanin wancan mutum da fir'auna amma sai ya dabara kwata kwata baya fuskantar da zance zuwa gare shi amma shi fir'auna yana ji a duka cewa nan sai ya san da shi to akwai kuma da yake akan wannan dai dai shi ya zage da jama'a zaki a ba da kai yake ba yana magana sai da mun ya kowa da kowa kowa ya da shi ba da yake da kai ne to wannan ne da kyau mutum ya kaucewa yadda za a yi fito na fito wata rana dan idan kace yake to sai a dauka cewa kana fada ne da zatinsa amma ɗauki halayyar da mutum ke yi mara kyau ka yi magana a kanta ɗauki aƙidar da yake kunshi a cikin zuciyarsa mummuna ka yi magana a kanta ba ruwanka da bayyana sunansa ko adireshin gidansa ina ma an fahimta akwai lokacin da zaka ambaci mutum da laifinsa wanda ya ya kai karshe ta fuskar shi sai ka tsaye ki karara dan yi ji dan wani lokacin dole sai ka zama ki kayo wasali na a gane ko da wanda ba ta iya karanta rubutu sai da wasali dan mutum na hawa ba amma لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار هذا شيء شيء رسولي وتكذبون ما أقول لكم وأقرب أمري إلى الله إن الله بصير ubangiji ce wannan mutum ke yi cigaba da cewa fasatun kuruna ma a kullum za ku tuna abin da nake faɗa muku din nan za ku tuna lokacin da mutuwa za ta zo muku duk wanda yake faɗa mutane gaskiya ba ta amfani da ita wanda aka faɗa yake amfani da ita idan ya zo mutuwa zai tuna cewa an faɗa masa za ka tuna idan kana cikin kabari duk wanda aka faɗa gaskiya yake amfani da ita bayan ya ta cikin kabari ya tarar da fushin Allah ta zabar Allah zai tuna zai tuna a da kiyama shi ya sa haka da ka yi musu fa a ma aqulu lakum za ku tuna abin da nake faɗa muku in kariya ne ko in gaskiya ne nan gaba wa ufawwidu amri ila Allah ina mika lamurra na gaba ɗaya zuwa ga Allah shi kadai zai bani kariya inna Allah basirun bil ibad ubangiji yana sanar da bayi me suke ciki me suke yi da me suke yi me za su nan gaba duk ya sani sai Allah ya sani ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب. تقول وبنجد فوقاه الله سيئة ما مكروا. sai Allah ya tsare shi munin abin da suka rinka kulla masa na makirci kaga shi kadai ne a cikin mutanen fir'auna da ya yi imani cikin da wanda suka fito fili wanda qur'ani ya bayyana yana tare da mutanen sa wanda duk ba su da imani sannan annabi Musa alaihi salam yana cikin bani Isra'ilawa ko da a Misra dan ungo su daban ko shi shiyar su daban an ware su daban sannan ba su da karfin da za su iya fuskantar gare su duka kaga yaya mutum in ban da karfin imani ya san bayan ya kammala wannan maganar kila iya kama shi a kan shi a iya kama shi a yi mata kaza amma tare da haka zo yayi karfin hali ya furta wannan magana amma dogaran su da ubangiji karfin dogaro da ubangiji sai ya ba shi kariya dan ya ce fa tatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah ina da lamarin zuwa ga ubangiji shi zai tsare ni shi zai kare ni inna Allah batul bil ibad sai Allah ce fa Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsare ki nunin abin da suka kulla masa na makirci wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai ya kewaye mutan fir'auna me ya kewaye su su'ul azab nunin azaba ma'ana azaba ka kansu ubangiji ta'ala ya halakar da su dan haka malamai suke cewa hakikanin dogaro ga Allah duk wanda ya shi baya kafewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah baligu amr inna Allah balighu amrihi ko balighu amra qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra lalle duk wanda ya dogara ga Allah matakar ya gaskata a cikin zuciyarsa ya dogara ga Allah to ba wanda ya sai cutar da shi komai Allah ya ishe shi Allah ya kare masa Allah zai ba shi kariya ka duba na qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an ce da su mutane su yi taron dangi akan ku an faɗa sahabban manzan Allah wannan bayan an kashe musu mutum saba'in ga waɗansu da rauni a jikin a jikin da ciwo da yiki ba su koma garin Madina ba aka ga Abu Sufyan dan ya sake kullo wata rundunar yankin za su zo su su sagawa su sake kawo muku farmaki a madadin sahabbai su razana na hasara mutum saba'in da suka yi da raunuka da yiki da ke jikin ga gajiya an yi na ana faɗa amma wannan bai zuci ko musu zada hum imanin sai kara musu karfin imani wa qalu suka ce hasbunallah ba ko mai Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da abun dogaro in ya zanto shine Allah kaga anan gaskiyar tawakkalin da ke cikin zuciyarsu sai Allah ya ba su sakamako fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamtasum واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم in kalabu bi ni'mati min Allah in suka koma gida da ni'ima babba daga Allah madaukakin sarki wa fadlin da falala lanyan yamtasun su ba wata cuta da ta shafe su sakamakon mai tawakkali mika al'amari zuwa ga Allah shi yasa wadansu malamai suke cewa wannan addu'ar an jarraba ta ci wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun wani yayi ta karshe sai Allah ya ce ne fa waqahu Allah sayyi'ati a ta Allah inna da gaskiyar zuciya da ubangiji ta ala ne kare ka daga makirci da dukkan makirci ke kulla maka dan kai waɗanda ka sani yan kaɗan ne waɗanda baka sani ba su suka fi yawa to da zaran ka fake da Allah shi kuma Allah ya kashi gaba ɗaya sai kare ka da gare shi wa haka bi ali fir'auna shul azab annaru yuraduna alaiha wuta ce za a rinka bujiro musu ita guduwan wa ashiya a kowace safiya da kowane yammaci ya tabbata cikin hadisin bukhari daga abdullahi dan umar Allah ta kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face ana nuna masa mazaunin sa na lahira bayan ya mutu a nuna masa da safe a nuna masa da yamma idan mutum na cikin yan aljanna sai a rinka nuna masa masaukin sa na aljanna idan mutum na cikin yan wuta sai a rinka nuna masa masaukin sa na gidan wuta kowace safiya da kowane yanci Allah ya tsaye. ubangiji ta Allah ya kare mu daga wata kan gidan aljanna mutanen fir'auna nau'in azabar da ake musu kenan a yanzu a haka tun daga mutuwar su har zuwa tashin kiyama kuma tana nan wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsaya za a ce adkhulu ala fir'auna ashad al'azab ku shigar da mutanen fir'auna mafi munin azaba wato sai a shigar da su azabar da ta fi wannan wadda suka ci karo da ita ta duniya wato ainihin tsanani kuma ta fi wadda suka rayu da ita a barzahu kuma tsanani abin nufi dai gidaje guda uku ne gida na farko shi wanda muke cikin gidan duniya gida na biyu shi ne ake cewa albarzakh wanda nassin alqur'ani ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'th wato bayan mutum ya mutu kafin a kashi kiyama wannan gida na biyu kenan gida na uku shine gida na bayan an tafi kiyama yawma yaqumu nasu rabbul alamin gidan farko da gida na biyu duk ba a dawama gida na karshe shine mai ake dawama sannan gidajen gida guda uku da na farko da na biyun da na uku kowanne akwai nema a cikinsa akwai azaba a cikin. akwai wanda za a haɗa masa azabar duniya da azabar barzahu da kuma azabar ranar tashin kiyama su ne irin kafirin da aka yi wa azaba a duniya aka halakar da su adawa da samudawa kaga azabar duniya ta same su mutanen fir'auna azabar duniya ta same su dan an halakar da su da ruwa an ambaliyar ruwa sannan kuma za a yi musu azaba a barzahu bayan mutuwa kafin kiyama ta tashi shine annabi da zuna alaiha zuwa wasiya a yau a gidan duniya a'a a duniya idan zuwa aka halakar da su a lahira ya azabar lahira ba za ta zanto wata fiya da yamma kadai ita diman da'iman ce ko yau ta ne yawan wasiya da safi a yi idan an kare kuma a yi yamma a ce a yanzu haka bayan mutuwa su kafin tafi kiyama wannan ita ce nassin aya da malamai ke kafa hujja da ita kan azaban kabari wanda duk wani hadisi da yazo yake bayanin azaban kabari ko ni'iman kabari sharhi ne na wannan ayar ita da ire-irenta amma ga waɗanda suke inkarin azaban kabari suna inkarin ta don ta zo cikin hadisi ba ta zo cikin aya ba su san irin wannan ayar bane ba dan wannan ayar nassi ce a wannan ina fata mai domin haka kuma ubangiji ta ala ce wa man arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama qala rabbi lima hasabtani ama qad kuntu basira ma'ishatan dankan suka ce ba duniya ba a bayan mutuwar ta kafin a tafi kiyama wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama kaga nan tafi kiyama قال رب لما حسبتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ها kuma da Allah ya ce game da munafikai a cikin suratul سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أزيم زان يموت عذابا إلي بيو sannan mu mai su a ga azaba mai girma azabar farko ita ce lokacin da za su mutu azaba ta biyu bayan sun mutu a cikin kaburburan su kenan azabin ita ce ranar ina kasa ko da suke cewa ai hadisan da suke magana akan azabar kabari sun saba wa hankali dan kabari dan galgala ne, wanda ba fita ne bai na mala'ika zai shiga kasan mala'ika ya ta da kai maka tambayoyi sannan me yasa su ba sa jin azaba idan da za a je a tona ai ba za a ga wutar ba inna za a tona ba za a ga abalba da lemon gidan aljanna ba kaga wannan wasa da hankali kenan shine na sha faɗa muku a nan a cikin farko nake dan adam yana da duniyoyi guda biyar duniya ta farko lokacin da yake jariri a ciki duniyar jariri a ciki ta sha bamban da samun sanin duniyar da haka abincinsa da iskan shakarsa da komai nashi na can ba irin damu bane ba da baki ke san abinci ba amma kuma an san yana ci daga bututu na cibiya abinda mahaifiyarsa ta za a tatsa a sa masa a ciki idan ya zo duniyar mu ka kyale cibiyar mu na tafiya nan za a rinka tura masa sirilak da dano da ko madara ta nan a ce ta za a dora zai yiwu dan ya zo wata duniyar da ba wacce ta ciki ba duniyar ciki hukuncin ta daban ga shi a mazafi amma yana rayuwa Allah ya canja ya gyara masa wayar zaɓin ta dace da shi a can a daidaita ta ba ya buƙatar tankar mu ba ya buƙatar AC din mu ba ya buƙatar mazubi na gargajiya a nan yi to idan mutum ya fito duniya to kaga wannan duniyar san adam ta dawo daga nan gudu sai duniyar ta uku ga shi da rai amma barci ya dauke shi kaga wata duniyar ta uku mai barci duniyar ta daban da ta waɗanda suke farki da idan yana cikin barci zai mafarkin annabi shi sarkin Kano zai yi farki shi ne shugaban kasa zai yi farki shi ne kaza zai yi farki shi ne kaza zai yi farki kaza ga shi ne ya tawo a cikin mota ana gaishe ga ya yi kaza ga ya yi kaza ya farka kunne dai shi akan kesu sannan bai faɗa mutane da suke kayya musu ba da yana cikin wata duniya da duba ta zai ya farkin an biyo shi a sha nikar ya faɗa kogi ya fito ya fito cikin kwatanni lokacin da ya faɗa kai na kusa da dan ka san yana wata duniya da ba ta ka kai farkanki dan ka san yana wata duniya da ba ta ka kai da ba ta ka kai farkanki da daga nan duniya su mutu su dan adam ita ce bayan ya mutu kafin a tashi kiyama barzan kenan daga nan duniyar karshe ta dan adam ita ce bayan an tashi mutum a farfajiyar kiyama a kowane hali cikin waɗannan halayen guda gari ya ta bamban da na farki kaga masu ƙaryata ni'ima ko azaba cikin kabari su sun auna duniyar wannan ta bayan mutuwa da duniyar da suke ciki yanzu wanda hukuncin su ba ɗaya bane ba in ya zanto da duniyar na farke da na mai barci duk da su a duniya ta zama daban-daban mai barci zai ga ni'ima ko ya ga azaba ko ya zafi ko ya sha wahala shi kaɗai ya more ya tashi ya ba shi labari baka ce kariya kake barin gana kusa da kai ban gani ba to yaya bayan ya mutu Allah ya ce akwai azaba ko ya ce akwai rahama ga wanda ya tantance azabar ko rahama ka ce a'a in na sunan rawan da zan da ni ba da haka ne bai yadda ba kuma ya za'a da wanda kula ta cinye ko za ko cuta ka raba naman sa wannan ta kama kafar dama wannan za ka iya ta kama kafar hagu ai shi ba ne shi ma a cikin kabarin mabanna da maganar ni'ima ta ko azaba hukunci ne na gaibi sai dai ka yi imani da shi amma ba za ka iya tsawara shi da hankalinka ba ba za ka iya imagination din shi ba a hankalce sai dai ka dogara ga abin da nafsi ya faɗa ina fata an fahimta idan mutum ka ga ya kai ta wancan to shi baya cikin wanda suke imani da gaibi in mutum na cikin wanda suke imani da gaibi sai ya sallama yace samina wa ata'na gudana ka rabbana wa ilaikal masir amma idan mutum ke sai ya kararo kaka abin yake to ba zai iya gane ba dan wata duniya ce da shi bai ta ba ina ba dan bai ta to wannan sun da haka manzo Allah yake cewa sahabbai in ba dan kar ku binne mamatanku ku ba da na roki Allah ya nuna muku azaban da ke cikin kabari ku binne yasa ba da jin tsoron in na roki Allah ya nuna muku ba wanda zai da dan dan uwan ku mutum zai binne shi dan jin tsoron ko yana cikin masu yin laifukan da a iya musu azaba ya gwamnati ya kyale a haka ina fata an fahimta to anan zamu dakata abin da muka faɗa zama daidai ubangiji Allah ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum